yau da ragusan shanun nan Allah ba zan ka muku abinci ba sai dai ku ci na Allah ga tara ga ciya nan birnik ku ci ku ba ba wani dubu yau kwanda a ah, ah, <laughs> yarba ne ɗayar baya gari ai na je gidan nan neman kabin kun kaba. ba wallahi ina nan gurin ina ta kula da dabbobi haka ne yau ma faɗa nake wa shanun ina ce musu yau sai dai su yakuri su ci su ci na Allah ka san kai dan uwana ne in ban ganka ba hankali na baya kwantawa bare ka san ni da wani kai abokin cin mushe na ne yasa da ban ganka ba ka gani ya kamata ah, abokin ka bi amma ni mushe nake ci ah, ni ai kai dan uwana ne ai ha shine ka ga ka ta na abokin ta mushe nake ci a kai aboki na ne mun wato ni kwa ka da kace mushe nan sai ka tuna wani zance kai ba haushe ba kai ba da nufi ba ga zaɓe ya taho shekarar na zaka ci ubanka ai kuwa da da ni zan kamo ka wallahi ai kare ne ba abun da zai faru tunani ne yanzu da najeriya ya zama lafiya baba buhari da abu lolo da jafar muhammed da damisa din nan da sun kawo mana zaman lafiya a gari babu tashin hankali yanzu mu sai mu haure da yaran mu mu ba hausawa hausawa su ba mu mu ba yamurai kowa da kowa zaman lafiya ya laluranta a cikin gari ko ina ana zaman lafiya ai mu sai jafar din nan jafar da damisa kai ni abun na kama maki ke ba idan ka ce baharin da lolo faɗi gaskiya ka faɗi daidai amma da ka zo kan damu sanai yanzu dumus eh, da ka ce damu sanai yanzu dumus an haɗa kunne na da wani ambun dumus haka kai ba ku san jaba Muhammad Damisa ba wanda ya hana labarin shi gidan TV gidan rediyo gidan jarida da yara kananan ma da mata masu goyo masu ciki kowa yana taimakon Jafar Jafar ko ina ya kawo mana aiki kwaras aiki mai kyau yana yi ko ina kowa yana ta yabonka eh ai sai jafar mamuda nan nan ba gora ka siyo ba aure za a aure a goku eh, ai ka aka siyo gora ka ka raba mutane to kai kana magana mamuda ai mamuda ba kowa da kowa ya san shi ba jafar da ko ina ma gidan tv gidan rediyo gidan gidan jarida da ko ina yara da kanana da manya da yan mata da somari kowa gano jafar ana ni da jafar ba ne eh gayan ne da ne gayan ne da ne in ba kuma jika dama ne da ya kawo ni eh, ka ne ni eh, eh. ina so in kira ka ko ni mitin da zamu je taro wanda jafar zai zuwa ko alheri ne ba ne ka ne ka ne ku ne ne ne ba ka san kai ne uwana ne ba na so a mun raba hanya yanzu je ka abinka karka manta ga ramin kaciyan ka ga ramin kaciya na ya na shi yasa na ne ne ka tsinke ta ka tsinke ka ce ta kace ba za ka zo ba an kira di to shikenan sai don jumo na farko lafiya kai Jafar din nan ya buɗe wuta da abin alheri zahiri ba Jafar din nan da gaskaiki alƙur'an mutum ne na mutane amma mun sanya zami <laughs> Allah muna za mu iya yanka shanun duka mu kawo yan bori mu kawo masu rawar wannan mu kawo yan bori mu kawo yan kutubu yan kocino mu samu yan shalliho gaba duwo mu zuba a gari mu sa aljanu su yi mana ƙuri'a